وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mara iyaka bisa haɗuwanmu a wannan masallaci karo na goma sha shida ma'ana shekara goma sha shida a jere don ci gaba da gabatar da wannan tafsiri na alkur'ani mai girma a wannan jiha ta gombe muna fata allah subhanahu wa ta'ala ya sa mana albarka a rayuwarmu ya karɓi ibadunmu ya yafe mana kurakuranmu allah subhanahu wa ta'ala waɗanda suka rasu daga wannan shekara zuwa yanzu muna roƙon Allah ya musu rahama mu da muka kawo wannan lokaci muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ƙarin tsawon ranmu ya zama alkhairi a gare mu duniya da lahira Allah ya ba mu kyakkyawar rayuwa da kyakkyawan ƙarshe da kyakkyawar cikawa da kyakkyawar makoma za mu fara daga suratul mujadala ko suratul mujadila an karanta shi suratul mujadala min jadala yujadilu mujadalatan mujadil ismu fa'il mujadal masdar ismu maf'ul suratul mujadala ko mujadila wacce take tattaunawa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a jere wannan sura ita ce sura ta hamsin da takwas daga farkon alƙur'ani kuma tana da ayoyi guda ashirin da biyu tana da kalmomi ɗari hudu da saba'in da uku tana da huruffa dubu ɗaya da ɗari bakwai da casa'in da biyu game da zuwa cikin tafsirul ƙur'ani lil ƙur'an wannan sura ta bambanta da sauran surori na alƙur'ani domin kowace aya daga cikin ayoyinta ashirin da biyu sai da sunan allahu ya zo a ciki babu wata sura kuma alkur'ani mai irin wannan ita kadai ce kowace aya idan ka karanta za ka ga sunan Allah subhanahu wa ta'ala ya fito a cikinta sannan wannan sura tana da maudu'ai da dama da take karantarwa daga ciki akwai bayanin hukunce-hukuncen shari'a wanda ya hada da magana akan zihari da kuma kafarar wanda ya yi zihari ɗin. sannan ta yi magana a kan hukuncin ganawa da mitin da tattaunawa da mutane suke a tsakaninsu sannan sura ta yi magana a kan ladabin gurin zama da yadda ya kamata alaƙa ta zamantakewa ta yau da gobe ta kasance sannan wannan sura ta yi magana a kan gabatar da sadaka kafin ganawa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan wannan sura ta yi magana a kan hukuncin munafukai da sakamakonsu a duniya da lahira sannan wannan sura ta yi magana a kan soyayya da ƙauna gawa ya kamata mutum ya nuna soyayyarsa da goyon bayansa da ƙaunarsa da sassaucinsa kamar da zuwa cikin tafsirin munir fil aqidati wa shari'ati wal manhaji na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الله سبحانه وتعالى ya buɗe mana wannan sura da wata ƙissa da ta faru akan wani sahabi na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama mutumin Madina. da matarsa ita ma mutuniyar madina wani abu ya faru wanda tun a zamanin jahiliya ake aiwatar da shi shine zihari wannan matsala ta zihari kamar yadda za mu yi bayaninta sai wannan sahabi wa matarsa wannan abin da ake kira zihar wanda sunansa ausu bin samit ita kuma sunanta khaulatu bintu sa'alaba abin da ya faru ya shigo cikin gida sai wata tattaunawa tsakaninsa da matar tasa ta faru sai ta fusata shi kun san tattaunawa tsakanin mace da namiji wata rana akan samu fahimtar juna wata rana mijin ya fushi wata ran matatta ya fushi wata ran duk su fushi wata ran kuma dukansu ba su fushi ba to sai ta fusata shi da ta fusata shi shi kuma sai ya ce mata anta alayya ka zahari ummi ke daga yau dangane gare ni kin zamo kamar gadon bayan babata to a ƙa'ida idan mutum ya gaya wa matarsa haka to babu kome tsakaninsu rabuwa ta zo ta dindindin ta har abada kamar yadda mahaifiyarsa haramun ce a gare shi dindindin har abada to wanda ya gaya wa matarsa haka ma a zamanin jahiliya sun rabu kenan har abada to bayan ya gaya mata wannan sai kuma ya fita waje bayan ya fita ya je majalisa ya zauna ɗan lokaci sai ya dawo cikin gida kuma sai ya zo yana yunkurin zai taɓa ta ita kuma ta ce a'a ai ka riga ka gaya min irin abin da in mutum ya gaya wa matarsa to sun rabu kenan ya yunkuri ya je mata da ƙarfi ita kuma ta ƙiyarda to tun da shi tsoho ne ita kuma da ragowar ƙwarinta sai ta yi yunƙuri ta hankaɗe shi ta ture shi ta fito ta shiga maƙota ta ɗauki mayafi sai ta doso gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ta zo ta shiga wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta ce ya rasulallah mijina ausu bin samit ya yi mun zihari ma'ana ya gaya min kalmar da in an gaya wa mace to sun rabu kenan da mijinta kuma ya rasu, lalla ya ƙara min da ƙuruciya ya zazzage duk abin da ke ciki na ma'ana na haihu na haihu har na gaji da haihuwa sannan kuma idan na fita yanzu na tafi gida na ban masa 'ya'yan to za su tozarta domin ba mai kula da su idan kuma na ɗauke su na taho da su gurina to za su ji yunwa domin da ba ni da halin da zan iya rike su wannan shine babban matsala idan rabuwa ta faru tsakanin mutum da matarsa akwai 'ya'ya idan ka bar su a hannunta ba za ta iya rike su ba idan ka bar su a hannunka ba za ka iya rike su ba domin suna buƙatar uwarsu suna buƙatar ubansu akwai abin da uwarsu ce kadai za ta iya musu ubansu ba zai iya ba akwai abin da ubansu ne kadai zai iya musu uwarsu ba za ta iya ba to in dai an rabu duk arzikin mutum da wadatarsa da iliminsa da sarautarsa da mulkinsa mutuƙar ya rabu da matarsa da 'ya'ya to in ta ba masa 'ya'yan akwai abin da ba zai iya musu ba haka nan ta kwashe su ta tafi da su suna rike a hannunta akwai abin da ba za ta iya musu ba komai wadatata komai arzikinta komai nutsuwar da ta samu don haka shi yasa idan an samu zuriya an samu 'ya'ya to a yi ta haƙuri ana kau da kai a yi ta haƙuri ana juriya kun wannan mata ta ce in na basu a gidansa to za su tozarta idan na taho da su guri na kuma ba zan iya riƙe su ba za su ji yunwa wanda wannan shine abin da yake faruwa ga duk ɗan da ya samu kansa mahaifiyarsa da mahaifinsa sun rabu idan ka tafi gidan babanka watakila ya auro wata in ka tafi gidan babanka watakila ta auri wani to sunanka a wajen wanda ya auri babanka agola kai daga jin sunan ka san ba shi da daɗi agola kai ko daga sa maka agola ka san ba za a maka riƙon da ya kamata ba kalman agola wani watsi aka yi da kai da, agola haji ba daɗi saboda haka kasan ba za a riƙe ka yadda ya kamata ba idan kuma ka je wajen wacce babanka ya aura sunan kaɗan kishiya sunan kishiya saboda haka a nan ma da wuya ka samu cikakken miya ka samu cikakken tuwo ka samu cikakken kulawa ta kare ka a wajen babanka in ya fushi in kai masa ba daidai ba ta bashi haƙuri ba dole ba ne ana samun 'yan kaɗan a cikin mata waɗanda suke rike 'ya'yan abokan zamansu kamar 'ya'yansu kuma akan samu wani ya auri mace ya riƙe ta da 'ya'yanta ya mayar da 'ya'yan nata kamar shi ya haife su amma fa kaɗan ne masu yin haka kaɗan ne in an samu biyar to sai an samu dubu waɗanda kuma ba sa yin haka to da shi yasa khaulatu ta garzayo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin wancan hukunci ko waccan ƙa'ida da ake aiwatarwa a zamanin jahiliya ya zama musulunci ya canza wannan hukuncin saboda ta samu damar zama da mijinta to lokacin da ta zo ta sami manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tana karanto masa abin da ya faru shi ko manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana ba ta amsa da cewa kin riga kin haramta a gare shi don ba a saukan min da wani hukunci ba game da hukuncin wanda ya wa matarsa zihari ita kuma tana cewa ya rasulallah a duba lamarina shi na kun da farko ma dai shi tsoho ne ba zai iya rike kansa ba ba zai iya kula da kansa ba sannan ga 'ya'ya gashi mun daɗe gashi ɗan amina ne ma'ana akwai alaƙoƙi da yawa na shaƙuwa tsakaninsu da mijinta wannan kalma ya kamata musulunci ya kawo hukunci sabo a kanta domin ta samu sauƙin mu'amala da mijinta to hukuncin dama a zamanin jahiliya rabuwa ce ta dindindin domin ka ɗauko abin da ya halatta a gare ka shine matarka ka ɗauko abin da ya haramta a gare shi shine babarka ka haɗa su ka ce wannan kamar wannan take an samu mushabba da mushabbahun bihi da adatu tashbihi da waje shabahi ma'ana ka ce babarka ko matarka gadon bayanta kamar na babarka ne wanda ya halatta gadon bayan matarka a gare ka ya haramta gadon bayar babarka a gare ka kamar yadda gadon bayan babakka ya haramta a gare ka har abada sai kuma ka kamanta da matarka kana nufin yadda ba zan je wa mahaifiyata ba har abada ke ma ba zan je miki ba har abada to tun da an faɗi wannan hukuncin haka yake tafiya shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da sabon hukunci ya tausaya wa wannan mata ya tausaya wa wannan mai iyali ya tausaya wa wannan gida ya tausaya wa waɗannan yara da za su tozarta Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da sabon hukunci a kan wannan mas'ala wacce ake kiranta mas'alatu zihar Allah ya ce ƙad sami Allahu kalman ƙad mun faɗa a harshen larabci ba ta fita daga ma'anoni guda biyar in dai ka ga ƙad to za ka ga abin da ke biyo bayan ta fi'ili ne sannan fi'ilin nan guda biyu ne imma madin wa imma mudare iya abin da take biyowa kenan to wannan qad tana ɗaukan ma'anoni guda biyar takan zo da ma'anan yawaita abu littaksir takan zo da ma'anan karanta abu ta takan zo da ma'anan attawaƙo abinda ake fata ko ake tunanin zai zo ko ya kusa takan zo litta haƙiƙ wato abinda yake ya riga ya tabbata ya zama dahir tabbatacce takan zo da ma'anar karib abin da ya zama dab saura kiris ya faru game da ake cewa qad qamat as-salatu qad qamatis salatu as-salatu qad qamat an yi amfani da fi'ilin madin amma lokacin ai ba a shiga sallah ba ana nufin saura kiris a shiga sallah shi yasa ba wasu yake cewa an tada iqama ma'ana kiris ya rage a shiga sallah to sai Allah ya ce qad a nan ma'anarta daga cikin ma'anonin nan guda biyar shine tabbas haƙiƙa dahir lalle sami Allahu Allah ya ji wannan tattaunawa da ta gudana tsakanin wannan mata da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce ji kad sami Allahu Allah ya fito da sunansa ƙarara wanda ke nuna mana ji siffa ce ta Allah Allah yana ji Allah yana gani to Allah ce kad sami Allah Allah ya ji ƙaulallati faɗar wannan mata ko maganar wannan mata ko kai ƙarar wannan mata Allah ya ji allati tujadiluka wacce take tattaunawa da kai asalin mujadala yana nufin jayayya ka faɗa in faɗa in faɗa ya faɗa ta faɗa ya faɗa su faɗa mu faɗa shine asalin mujadala jidali shi yasa ake cewa fala jidala wala jidala fil hajj babu ja in ja aikin haji duk da jidali ya zo shine ana faɗa maka kana mayarwa a ce ka ce min jadala yujadilu mujadalatan wa jidalan jidal a ce wani ya fiye jidali kusan kalman ma bahaushe ya hausantar da ita yana cewa wani ya fiye me jidali kai dan jidali ne ma'ana ka fiye ja in ja ana gaya ma kana musawa kai mai musu ne mai musu shi ne wanda za ka faɗa ba zai ce na'am ba ya ce shi ma ka faɗa ya faɗa ta faɗa ya faɗa to lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce ma wannan mata ai ni abin da na sani kin haramta a gare shi da kuma tana cewa a duba yana cewa ga yadda za a yi tana ga yadda za a yi saboda tana ga tun da wancan hukuncin tun a zamanin jahiliya ake yinsa ya kamata a ce musulunci ya zo da sassauci ko canji kamar yadda hukunce-hukunce da dama kamar yadda da a zamanin jahiliya idan mace mijinta ya rasu takan yi wata hudu da kwana takan yi kai shekara guda tana yin wato takaba shine Allah ta'ala ya sassauta wa mata zuwa wata hudu da kwana goma kaga kenan ana iya canza abu ko a ƙara shi ko a rage shi wanda min yatawaffawna minkum yazaruna azwajan mata'an ila ilal hauli ghayra ikhraj sai Allah ya ce wallazina yatawaffawna minkum yazaruna azwajan wasiyatan li azwajihim mata ilal alhaul gaira ikhraj sai ce wallazina yutawaffawna minkum wa zaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin arba'ata ashhurin wa ashara wata hudu da kwana goma can kuma mata'an ilal hauli alhaul yana nufin shekara sai aka sassauta musu zuwa wata hudu da kwana goma da haka ne ita wannan mata khawlatu bintu sa'alaba take fatan a canza ko a rage mata wannan hukunci wanda yana nufin ba ita ba mijinta a baya to shine Allah ta'ala ya ce kad haƙiƙa sami Allahu Allah ya ji ƙaulallati faɗar wannan tujadiluka da take tattaunawa da kai fi zaujiha cikin al'amarin mijinta Auf bin Samit menene mafita game da abin da ya faru tsakaninta da mijinta na waccan kalma da ya gaya mata wa tashtaki ilallah tana kai ƙara zuwa ga Allah ma'ana tana neman Allah ya kawo mata ɗauki ya kawo mata mafita kada su rabu da mijinta kun ga irin matan da ake so kenan matar da na farko tana son Allah da manzansa kuma ta fahimci shari'ar musulunci domin da, da ba don haka ba sai ta yi shiru kamar da shi mijin ya san hukuncin wannan kalma in mutum ya faɗe ta matarsa ta haramta a gare shi har abada amma duk da haka sai ya zagayo ta baya kuma yana so ya zo ya zauke mata kun gada sai ta shiru kawai ta yarda amma tun da ta san ka'ida ne da hukunci ba za ta yarda a karya waccan doka ba shi ya sa ta gangaro wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama domin a yi mata hukunci to Allah ta'ala ya ji ƙararta ya ji abin da yake damunta ya ji masalata ya ji abin da take so to shine Allah ya ce wa tashtaki ila Allah tana kai ƙara ai wa tashku tana kai ƙara ilallahi zuwa ga Allah sai Allah ta'ala ce wallahu yasma'u tahawurakuma kuma lalle Allah yana jin tattaunawarku me take faɗa me kake mayar mata shi ake kira muhawara me bambanci tsakanin mujadala da muhawara muhawara dai tattaunawa mujadala kuma jayayya in aka ce mujadala kana ja ana ja ana faɗa kana faɗar akasinsa amma an ce hiwar muna tattaunawa in faɗi magana ka ɗora ko in yi bayani ka ƙara ko in tsuke ka buɗe ko in buɗe ka tsuke ko in yalwata ka ƙara haka dai tattaunawa ta ilimi ita ake kira muhawara da haka muhawara za ka ga ba rigima a cikinta ba matsala a cikinta shi sa Allah ce wala tujadil an wala tujadil an allazina eh, yahtanuna anfusahum wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hi asan mafi yawa inda mujadala ta zo zaka ga wajen zargi ne amma wajen muhawara zaka ga waje ne da aka gamsu da shi cewa tattaunawa ce ta ilimi ta nutsuwa ta hankali ta tunani ta lissafi ta neman fa'ida ta alkhairi ta fito da matsalar da kowa zai amfana to shi yasa Allah sai ya ce wallahu yasma'u tahawurakuma tan ya ce tujadiluka tana jayayya da kai nan sai ya ce wallahu yasma'u Allah yana jin tahawurakuma qad sami Allah Allah ya ji maganarta nan kuma yasma'u tahawura kuma tattaunawarku Allah ya ji shine na Isa take cewa tsarki ya tabbata ga Allah wanda jinsa ya yalwaci dukkan ji tace lokacin da wannan mata ta zauna a jikin dokin kofa tana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam wata magana ni da nake kusa da ita ba ma na jin mai take cewa amma Allah subhanahu wataala ya jiyo har ya saukar da hukunci tace to tsarki ya tabbata ga Allah wanda jinsa ya yalwaci dukkan ji ma'ana nan da nan Allah ta'ala take cewa tabarakan lazi wasi'a sam'uhul aswat ta ce tsarki ya tabbata ga Allah albarkarsa ta yawaita wanda jinsa ya yalwaci dukkan saututtuka ga baki ɗaya ta ce walaƙar ja'atul mujadilatu wannan mai jayayya ta zo fakallamat rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tana magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa ana fi janibil baiti ni ina nan a gefen ɗakin asma'u kalamaha wa yakhfa alayya ba'dahu ina jin wani abun wani abun bana jin mai take cewa wa hiya tashtaki zawjaha tana kai karar abin da ya faru tsakaninta da mijinta wa taqulu ya rasulullah abla shababi wa nasartu lahu batani tace ya rasulullah ya riga ya ƙara min da ƙuruciyata kuma na zazzage masa duk abin da ke cikin ciki na. hatta iza kabira sinni sai da shekaru na suka yi nisa na fara tsufa wan a waladi haihuwa ta ta ƙare na gama haihuwa zahara minni sai ce mun kuma wai yanzu ya yi mun zihari Allahumma inni ashku ilaika ta ce ya Allah ina kai ƙara gare ka ka saukar da wani abu na hukunci domin ka fitar da ni daga wannan matsala Allah mai tausayi Allah mai rahama Allah mai kirki Allah mai jin ƙai Allah bai batta ta tashi da wannan bacin ran da wannan bakin cikin da wannan damuwar ba sai nan take jibril ya sauka aka ba da amsar wannan hali da take ciki to shine Allah ta'ala ce inna Allah lalle Allah subhanahu wa ta'ala sami'un mai ji ne kuma yana ji din basirun mai gani ne kuma yana ganin ma'ana sunansa mai gani kuma yana ganin sunansa mai ji kuma yana jin kuma jin Allah ba irin jin mutane ba ne ganin Allah ba irin ganin mutane ba ne subhanahu wa ta'ala daka sunan ji ya tabbata ga Allah kalmar ji ta tabbata ga Allah kalmar gani ta tabbata ga Allah kuma ganin ma ya tabbata ga Allah sai dai da ganin Allah da kasancewarsa mai gani da jin Allah da kasancewarsa mai ji bai yi kama ba ko kusa ko nesa da irin jin sauran halittunsa subhanahu wa ta'ala to shine Allah ta'ala Ya ce inna Allah sami'un basir lalle Allah subhanahu wa ta'ala mai ji ne kuma mai gani ne ma'ana ya ji wannan abin da ke faruwa kuma ya gani kalman Allah yana ji yana gani akwai kwaɗaitarwa a ciki akwai tsoratarwa idan an ce Allah ya ji ma'ana kai da kake yin daidai Allah ya ji ka ka ci gaba da yi kai da kake ba daidai ba to fa Allah yana jin ka ka gyara sannan kai da kake daidai Allah yana ganin ka ka ƙara kai da kake ba daidai ba Allah yana ganin ka ka rage ne Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce anta abudallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ka bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala kamar kana ganinsa in kai ba ka ganinsa saboda bai daka gan shi ba to shi fa yana ganin ka ka kudirce wannan a ranka zai sa ka ƙara in abin kirki kake kuma ka rage idan abin tsiya kake yi na'am الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور الله سبحانه وتعالى الذين يظاهرون منكم waɗanda suke yi wa matansu zihari minkum daga cikinku ku da kuke sauraron alkur'ani daga cikinku ku da kuka mai da wannan abin al'ada musamman larabawa mu ana irin wannan amma ba a damu da hukuncinsa ba mutum sai kalli matarsa ya ce masa babata ita ma ta ce babana ana faɗan wannan amma ba a damu da me yake biyo bayan haka ban an faɗa to wannan shine abin da ake yi na zihari wanda muka ce wato asalin zaharu yana nufin baya wanda kishiyansa shine albatsanu ciki duk abin da yake da ciki yake da baya shine ake nufin zaharu kishiyansa batsanu to zahara da ake cewa alawa zane fa'ala saboda wani abu ne ya gudana tsakanin wata da wani shi suke cewa zahara yuzahiru muzaharatan wa zihar muzihar wato mutum ya kamanta gadon bayan mahaifiyarsa ko gadon bayan matarsa da na mahaifiyarsa saboda haka sharaɗin wannan zihari ɗin sai an samu abubuwa guda uku na farko almushabbahu wanda za a kamanta din na biyu almushabbahu bihi wanda za a kamanta da shi sannan wajahu shabahi fuskar yadda za a kamanta su din ko da fuskar bata fito ba in dai an samu adatu tashbihi an samu wajahu shabahi an samu almushabba ko ba a samu wajahu shabahi ba to wannan hukuncin ya hau kan mutum almushabbahu ita ce wato ita kanta uwa din almushabbahu bihi ita ce matar sai a datu tashbihi din anti alayya ka zahari ummi in mutum ya gaya matarsa haka anti alayya ka zahari ummi to an samu mushabba an samu bihi an samu adatu tashbihi yace ke gadon bayanki kamar gadon bayan babata ne to kaga ya kamanta bayan matarsa da bayan babarsa ya kamanta tsakanin halal da haram haram a gare shi babarsa halal a gare shi matarsa saboda tsabar surutu da rashin sanin ƙa'ida ta magana ake wannan taɓargazar to Allah saboda ya kare mutuncin uwa ya kare matsayin mata ya kuma kiyaye mana bakunanmu da taɓargaza da tobara da sakin baki Allah ya saukar da wannan hukuncin ya hana shi yasa malamai suka ce wannan shine sharuɗan samun wannan wato zihari ɗin a samu wanda aka kamanta da wanda aka kamanta da shi da kuma amfanin abin da aka kamanta shine a datu tashbihi to yana da rukunai kuma guda hudu rukunin farko shine almuzahir shi mijin kenan wanda zai yi zihari ɗin akwai almuzaharu minha wacce za a yi ziharin da ita akwai kuma sigatu zihari sigar da za a amfani da ita ɗin wajen kamantawar ala kuma almuzaharu minha wacce za a kamanta ta da ita ɗin ma'ana dole sai an samu shi mijin an samu ita matar an samu ita uwar an samu sigar da aka yi amfani da ita wajen kamantawar kenan mai laifin mutum ɗaya ne shine mijin mijin shine mai laifin saboda haka da ya ɗauko babarsa ita ce rukuni na biyu ya kamanta ta da matarsa shine rukuni na uku kamantawa kuma shine rukuni na hudu kun ga mai kamantawa wanda aka kamanta ta da wacce aka kamanta ta da ita da kuma fuskar da aka kamanta ta din da ita sannan kamantawar yana da fuskoki guda hudu akwai kamanta duka da duka kamar ya ce anti alayya ka ummi bai sa zahar din ba da ke da babata a guri na ɗaya ne to idan ya ce ke da babata a guri na duka ɗaya ne ma'ana ya ɗauki uwar sukutum ya ɗauki matar sukutum ya kamanta su to wannan shi ne siga ta farko na yin zihari siga ta biyu kuma ice anti alayya ka zahari ummi ke wato bayan ki kamar bayan babata ko ke kamar bayan babata ce anti alayya bai ce zahari ki ka zahari ummi ba nan ya kamanta matar duka amma kuma da gadon bayan babarsa ma'ana ya kamanta duka da shashi mata ita dukanta ya ɗauko ita kuma babata sai ya ɗauko wani shashi nata shine gadon bayanta kaga yi amfani da duka ta ɓangaren matan ya amfani da shashi ta ɓangaren uwar sannan zai iya a siga ta uku ya amfani da shashi daga ɓangaren matar shashi daga ɓangaren uwar kamar ya ce zaharuki alayya ka zahari ummi gadon bayanki a gare ni kamar gadon bayan babata ko bakinki a gare ni kamar bakin babata ko hancinki a gare ni kamar hancin babata ko kunnenki a gare ni kamar kunnan babata ko ɗan yatsanki a gare ni kamar ɗan yatsan babata so da ya kamanta shashin matar da shashin uwar a nan ma zihari ya tabbata sannan zai iya ɗauko kuma duka na uwar ya ɗauko shashi na matar kamar yace ce ɗan tsanki a gare ni kamar babata kaga nan ya ɗauko shashin matar wanda ko ina a jikin matarka halan ne ka yi mu'amala da matarka in ba a hali biyu ba lokacin da matan mutum take jinin al'ada da kuma saduwa da ita ta dubura wanda ya sadu da matarsa ta dubura Allah ya tsine masa albarka wanda ya sadu da matarsa tana jinin al'ada ya aikata wata gagarumar katobara saboda ya keta aya ɗaya daga cikin ayoyi dubu shida da mai tan da sha hudu na alkur'ani ita ce wa naka anil mahidi kul huwa azan fa'tazilu an-nisaa fil mahidi wa la taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakum Allah inna Allah yuhibbu tawabina wa yuhibbu al-mutatahhirina saboda haka kafara sama bayan ya tuba ya daina sai kuma ya yi kafara ta hanyar fitar da kuɗi wanda ƙimarsu ya kai kusan dubu arba'in shi ne dinar au nisfu dinar domin dinari ashirin canjinsa yanzu ya kai dubu ɗari takwas kowanne ya tashi kusan akan nawa kenan akan dubu arba'in saboda haka sai ya bayar da sadaka ta dubu arba'in sannan kuma ya nemi gafarar allah bisa wannan katobara da ya yi na jiwa matarsa to shi yasa kaga kenan kamanta wani shashi na matar mutum da mahaifiyarsa yake da gaza mai girma to ba mahaifiya ba sai malamai suka shigo da dukkan wata mata da ta haramta mutum ya aure ta wanda ya hada da wanda Allah ta'ala ya faɗa wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqatan wasa a sabila hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'anakum wa akhawatukum min arda'a wa ummahatu nisaikum wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisaikum min nisaikum bihinna fa in kunu da dakhaltum bihinna fala junaha alaikum wa halailu abnaikum allazina min aslabikum wa an jima'u bainal ukhtaili illa ma qad salaf inna allaha kana ghafurar rahima to idan mutum ya ɗauko mata hudu ne wanda suka haramta mutum ya aura akwai bakwai na nasaba akwai bakwai na shan nono akwai hudu na surukuta akwai kuma uku waɗanda su haɗa su ne ba a yi kamar mutum ya auro mace ya haɗa ta da kanwar babanta ko kanwar babanta ko yadda wacce suke uwa ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya ko kanwarta da suke uwa ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya mutum ba zai haɗa su aure ba amma an ka rabu da mace ta gama idda za ka iya auro kanwar babanta ko yar babanta da suke uwa ɗaya da babanta ko uba ɗaya da babanta ko uwa ɗaya uba ɗaya da babanta haka in ka saki mace ta gama idda za ka iya auro kanwar babanta ko yar babata wacce suke uwa ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya wasu malam ma suna ga ba sai ta gama idda ba amma dai ta gama iddan domin lokacin da mace take idda a matsayin mataka take su kuma haɗa su ne ba a yi Sabanin wata ce daban za ka auro ka saki mace in dai ba matanka hudu ba ne to ba za a ce sai ta gama idda za ka yi aure ba amma ita don kasa haɗu a cikin igiya ɗaya to waɗannan duk in ka kamanta su da matarka to su ma duk sun shiga cikin wannan zihari din in ji wasu malamai wasu kuma suka kafe akan cewa a sai uwa da baba da kaka kenan da kakar kaka sai kuma ya da jika da tattaba kunne da inhun har zuwa ƙasa sai yar uwarka wacce kuke uwa ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya haka yar ɗan uwanka da kuke uba ɗaya ko uwa ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya to waɗannan duka in ka kamanta su su ma hukuncinsu ɗaya da uwa ma'ana tunda dalilin da ya sa aka ce wanda ya kamanta matarsa da babarsa ya shiga cin wannan hukunci saboda uwa ta haramta to duk wani wanda ya haramta kiyasan alaiha shi ma ya shiga karkashin wannan hukunci domin a kare martabar dangi daga irin wannan tabargaza to wata ran akan samu ka auro mace sai su kama da mahaifiyarka ya za ka yi kamar su ɗaya kagan ka ce ka amma fa kamar ku ɗaya da babata mutum ya shiga cin wannan hukunci ba ka ce bai shiga ba domin abin gashi a fili ko kuma ya zama kanta daga kanta nan sama zuwa sama ta yi kama da ba mutum sai ya ce kanki kamar kan babata ko ya ce haskenki ko farinki kamar farin babata suka ce in dai haka ne a zahiri bai shiga cin wannan hukuncin ba to sannan idan mutum ya ce wa mace ke ɗin nan kamar babata gadon bayanki kamar babata ya yi zihari sai kuma ya sake ta shin zai yi wannan kafara ko ba zai yi ba malamai suka ce a ba zai yi ba amma ko shekara nawa ta yi a wani gidan ta fito duk sanar da zai sake aurenta sai ya yi wannan kafarar inda zai dade ta sai ya kafara ko kuma kafaran sai ce ke anti alayya ka zaharu ummi fi shahar ramadan ke gadon bayan ki kamar na babata ne amma a iya watan ramadan to kenan yana nufin ba zai je mata a watan ramadan ba to wasu malamai suka ce idan ramadan ya wuce shi kenan wannan ba sai ya yayi kafara ba amma in yana so ya je mata a ramadan dole sai ya yi wannan kafara da za a bayani a gaba wannan shi ake kira azharul muwaqqat akwai azharul muallaq ila shay'in mustaqbal mutum zai iya cewa idan ranar sallah ta zo anti alayya ka zahar ummi kaga ya allaka shi da wani shay'un mustaqbal wani abu da zai zo a gaba ko kuma ya allaka shi a wani sha'in munajjas ce ke a yau ka zahar ummi to a wajen imamu malik din yadda ka faɗa dai sai ka yi kafara kuma shi yana ga kowane zihari kai da kowace irin siga kai to yana iya zama wannan sannan akwai zihari na kinaya akwai zihari kuma wanda ake kiransa sarihi kamar yadda saki ma akwai kina'i akwai saki na sarihi to suka ce shi ma mutum yana iya faɗan wata kalma da za a iya gane cewa yana ƙoƙari ko yana yunƙurin ko yana so ya kamanta wani shashi na mahaifiyarsa da shashi na matarsa abin da ya kamata dai man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut duk wanda ya yadda da Allah da ranar lahira in zai faɗi magana ya faɗi alkhairi ko ya shiru da ka mu san hukuncin wannan saboda mu san me muke faɗa shi sa Allah ya ce allazina waɗanda yuzahiruna suke yin zihari minkum daga cikin ku ku masu sauraron alkur'ani min nisa'ihim daga matansu matakka ta aure imam mali ya ce habbaiwa mata shiga duk su malamai suna ga an ce nisa'ihim banda baiwa yace ko baiwa kace kace manta anti alayya ka zahari ummi wannan ka fara ta hau kanka amma sauran malamai suka ce tunda an ce min nisa'ihim suka ce to ai ba a ce min zaujatihim ba tunda an ce nisa'ihim imam mali ya ce da bayansu da matansu na aure sun shiga kuma dama su biyu ne Allah ya halatta maka a duniya yace wallazina hum li furujihim hafizuna illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin duk wata hanya da zaka bi don ka biya wa kanka sha'awa Allah ya ce na toshe ta na kulle ta sai hanya biyu kawai duk wanda aka gan shi yana biya wa kansa sha'awa ba ta hanyoyin nan guda biyu ba to wannan fa'ula'ika humal aduna a wajen Allah su ne 'yan ta'adda in kana so kai list ɗin 'yan ta'adda to ka sa sunayen waɗannan famanifta ga wara a zalika fa'ula'ika humal aduna da aka hanyoyi biyar waɗanda ake kiransu aljara'imul jinsiyya mugayen laifuffuka da mutum yake dan ya biya wa kansa sha'awa kamar neman maza liwat kamar mace na neman mace sihak kamar mace ta hanyar zina wato babu aure zina ko kuma abin da ake kira a abinnan wato jin daɗi da hannu al-istimna al-istimna amfani da wata gaɓarka ko wani shashi na jikinka domin ka fitarwa da kanka mani shi ake kira al-istimna ma'ana neman fitar mani shine al-istimna ma'khuzun min mani sai aka ce istimna ma'ana neman mani ya fita ta hanyar amfani da wata gaɓarka ko wani shashi na jikinka ka fitar to shi ma wannan jara'im ne jinsiya akwai neman dabba mutum ya nemi dabba shi ma jara'im ne jinsiya wanda duk waɗannan hukunce-hukunce shari'a ta zo da su sannan akwai kuma amfani da wasu abubuwa waɗanda suke abunan ya tsanace wani abu ne za a yi mai gama da na mace ko mai kama da namiji wani ya amfani da shi wanda an ce a wata ƙasa har akwai kamfanin da suke ƙera irin waɗannan kayayyakin to duk waɗannan suna cikin jara'im aljara'imul jinsiyya ma'ana mugayen laifuffuka waɗanda ake bi domin biyan sha'awa ko kuma yin wata hanya mummuna wanda in mutum ya saba da ita ya kaɗe ya lalace saboda haka Allah ta'ala ya ce ma hunna hatihim su waɗannan mata ba su ne iyayensu ba ba su ne iyayenka ba wadda ka ce babaka ce ko ta kama da babaka to ba babaka ba ce don ba ta haife ka ba sai Allah ce in hatuhum iyayensu mata ba su zamo ba illallati waladnahum illalla'i waladnahum sai waɗanda suka haife su ma'ana wacce ta haife ka shi ta ce babaka huwa allazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an Allah shi ya fitar da ku daga cikin mahaifanku saboda wacce ta haife ka ita ce babarka wallazi akhrajakum min butuni ummahatikum in ummahatuhum illa la'i waladnahum babanninsu mata ba su zamo ba face waɗanda suka haife su to anan ne wata matsala ta taso a zamanin nan shine uh, renan ciki da ake yi a cikin wata wanda ake kiranta azza'iratul musta'ajara azza'iratul musta'ajara a ari cikin mace a aje mata ɗa ta haife shi wata mata ce ba ta haihuwa mijinta ma baya haihuwa da suka je asibiti sai likita ya ce ai ya gwada sperm ɗin namijin da na matar duk yana lafiya lau matsalar daga mahaifan matar ce ba za ta iya rike ɗa ba in an saka su aka sai dai a nemo wata mata wacce take da gangariyar mahaifa sai a ɗauki wannan sperm ɗin na namijin da wannan na matar sai a saka a cikin ita waccan matar shi kuma ɗan sai ya taso ya taso ya taso sai ya girma a cikin waccan sai a biya ta ladan ajiye mata a'a ba ma da ba renan da don mani kawai aka saka mata na mace da namiji to ya renu a mahaifarta ya girma ta yunkuri ta sha wahalar haihuwa ta haife shi a kawo kuɗi a bata ba ɗanta ba ne a ɗauki na tafi a ce sai an jima sai kuma wani lokaci mun sake bukata ki ma neme ki to wannan matsala da ta taso shine malamai suke tattaunawa meye matsayinta na farko yinta a hukuncin shari'a sannan na biyu wace ce uwar a cikin su biyan tunda Allah ya ce uh, in ummahatuhum illan la'i waladunahum wacce ta haihu ita ce mai ɗa to wannan kuma ana cewa kuma a uh, Allah ta'ala ya ce me alam ku nutfatan fatan maniyin yumna thumma kana alaqatan fa khalaqa fa sawwa faj'ala minhu zawjayn adh-dhakara wal untha alaysa zalika biqadirin ala anyi yuhyiya al-mauta wani gudu yace min nudfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira da kuma can da yake cewa ya khruju man min bainu sulbi watara'il shi insan mutum ya khruju yana fita ne min bainu sulbi sulbin rajul watara'ibul mar'ati kenan mai asalin manin ita ce mai ɗan ko ko wacce ta yunkuri ta haihu suna ka aka shiga tattaunawa ke da baki da mani kya ce ɗanki ne ke kuma ke da baki ba kya ce ɗanki ne ɗana ne ɗana ne to yanzu babarsa biyu kenan ko ku a sakawa wacce ta haifa ko ku a sakawa wacce ta bada kuɗi aka aje shi a cikin waccan so da aka sai aka ci gaba da tattaunawa na farko halaccin yin abin wanda malamai sun kawo aka zo kuma akan ɗan da ake yi na roba wanda yanzu daga baya ma wasu suna tunanin an ba daina sakawa a cikin wata ɗin akwai roba da za a samu wacce take daidai da ɗumi da cikin mace sai a ɗauko wannan ɗin a haɗa a saka a cikin wannan robar ya girma a cikin robar ana iya yin haka ba ma sai an nemi wata an saka a cikin ta ba to wannan ana iya yin sa ta hanya uku wanda malamai sun ce hanya biyu haramun ne a ɗauko maniyin wata mata can a ɗauko namiji can wanda babu aure babu wata alaƙa tsakaninsu a ɗora a haɗa a samar da ɗa ta wannan hanyar malamai sun ce wannan ɗan ɗan zina ne domin an samu haɗuwar mani guda biyu ba ta hanyar aure ba ko a ɗauko na uwa a ɗauko na ɗa a haɗa wanda ya zama ɗan haram a ɗauko maniyin uwa a ɗauko na ɗanta a haɗa a roba a samar da ɗa gashi shi bai sadu da uwarsa ba ita bata sadu da ɗanta ba amma an ɗebo wani abu nata an ɗebo wani abu nasa an haɗa an samar da ɗa wannan ɗan haram kenan suka ce amma idan maniyin mijin ne da matar wanda akwai aure tsakaninsu mutum ne da matarsa kaga akwai aure to wannan an yi babu laifi amma kamar yadda aka dinga ya amerika aka samu murgujejen ƙato kuma mai ya yi shekaru ga tsaba karfi sai mata suke sha'awar a dinga su samu da'irinsa sau da haka sai su je ya sadu da su sai samu ɗa da wannan dabarar ta zo sai aka daina wannan sai a yi masa allura akwai allura da an wa mutum nan take za ga ya kama girgiza sai ga sperm yana fitowa so da aka sai a tara a je a yi amfani da shi ita ma a fito da nata a fito da nasa a hada a saka a cikin wannan robar sai kawai ɗa ya ci gaba da reno kamar yana jin a cikin uwarsa yake har ya girma ya girma ya isa ya kai lokacin da zai zama ya fara kukan jariri kuma a yanke masa cibiya a fito da shi amma fa roba ce a roba diye wannan abu da aka uwarsa ita ce wannan robar da ya fito daga cikinta to da haka dan roba kaga ayu shi ba matsala shi tunda bai shiga cikin wata ba amma dai an san wacce ta fitar da maniyin ta aka hada wannan da ita ce babarsa to saboda haka wannan matsala Sheikh Bakar Abu Zaid ya yi littafi mujalladi biyu ya tattauna irin waɗannan matsaloli na zamani masu zurfi waɗanda suke faruwa da kuma irin matsaloli ko amsar da ya bayar a kansu to shi yasa Allah ta'ala ce wa innahum haƙiƙa su masu faɗar wannan kalma la yaquluna munkaran suna faɗar abin ƙyama abin tur abin Allah wadai abin yanyanyan min alqauli daga faɗan magana magana da suke faɗa ba ta da muhalli munkaran ce shar'an wa aqalan wa adatan wa zura kuma suna shirga ƙarya duk wanda ya kamanta babarsa da matarsa ko babarsa da yasa ko kanwarsa ko wacce ta haramta a gare shi haramci na dindindin ko haramci na wani lokaci ko haramci na surukuta hakika ya yi karya don bai kamata a yi haka ba wa inna Allah sai dai lalle Allah subhanahu wa ta'ala la'afun mai afuwa ne ga waɗanda suka yi wannan gaza suka gane kuransu suka gyara gafurin kuma mai gafara ne tunda ya kawo mafita in an yi hakan ya za a yi Allah bai ban mu a duhu ba ya warware mana wannan matsala na'am والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم الله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم waɗanda suke yin zihari ga matansu su kamanta su da iyayensu ko wacce ta haramta a gare su sun thumma uduna sannan kuma daga baya su janye ma'ana su janye wannan maganar ya ji a ransa yana so ya koma mu'amala da matarsa domin idan bai janye ba hukuncin na nan ko ba zai sadu da matar ba ko shekara dubu ne suna nan zaune sai dai in ta ga ita kuma wata hudu ya wuce ta kuma ta kai ƙara a rabu da ita saboda haka ba shi da ikon saduwa da ita sai dai ko ya sake ta ko kuma ya kafara ɗayan biyu ne ko ya sake ta in ya sake ta ba kafara sai ta kama gabanta ko kuma ya kafara ya ci gaba da mu'amala da matarsa shi ne ma'anan adadin nan ba su koma cikin abin sake faɗar ba don suna cewa wasu sake faɗa sai sun faɗa karo na biyu a'a sun mai uduna sannan su janye abin da suka faɗa lima ƙalu izuwa ga abin da suka faɗa to ga abin da za su yi nan fatahariru raƙabatin za su ‘yanta baiwa a nan ba a ce baiwa mumina ko ba mumina ba yadda kuma a wani gurin Allah ta'ala ya ce fata hariru raqabatin mu'minatin ku ‘yanta baiwa mumina a wajen kisan kai ko haka a wajen rantsuwa ya ce fata hariru raqabatin ku ‘yanta baiwa nan an ce mu'mina a wajen rantsuwa an ce mu'mina fa kafaratuhu it'amu asharati masakina min awsat ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba kaga ba a ce mu'mina ba hakanan a wajen kisan kai sai Allah ya ce wa ma kana li mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'minatin amma anan fa tahriru raqabatin kenan wannan shi ake kira tafsirul qur'ani bil qur'an hamlul mutlaq ala al muqayyad cewa wancan an yi itlaqin baiwa anan ba a ce kala kaza ba a can an ce mumina shin za mu ɗauko imanin waccan baiwa mu ɗora ma wannan cewa ita ma sai ta zama mumina ko ko mu bashi a haka fatahariru tahriru raqabatin a mazhaban mu ta Imam Malik yace a bar shi baiwa kowace iri aka samu anan a yanta tunda Allah can yace mumina nan bai ce mumina ba ai shi ya san abin da yake nufi da haka ko min qabli an yatamassa kafin su ci gaba da mu'amala ta aure almasu anan yana nufin saduwa ba wai shafa jikinta ba wanda a wajen Imam Malik ko niyyar kome yayi sai yayi kafara niyyar koman ma sai yayi kafara wasu malamai kuma suka ce a'a masu ana yana nufin saduwa so da haka idan zai iya matar da ya zihari da ita ya rungume ta ya yi mata kubula ya yi mata kaza amma ba zai sadu da ita ba wasu suka ce a'a komai ma ba za a yi ba min kabila an yata masa kafin su samu shafefeniya shafefeniya shine wato su sadu kenan tunda Allah ta'ala ya ce aula mastumun nisa a falamta jiduma an fata yamma musa idan tayyiban la mastum anan yana nufin saduwa amma aka ce mas tabawa da hannu kenan lams tabawa amma mas zai iya ɗaukar saduwa zai iya ɗauka mujarradin ka taba mace ko shine yadda ke cewa man masa hako bi shahawatin au bi gairi shahawatin masul mar'ati bi shahawatin au bi gairi shahawatin idan mutum ya shafi mata da niyan ya ji daɗi ya ji daɗin aka ce me alwala ta ware idan ya shafe ta dan ya ji daɗi bai ji daɗin ba nan ma malamai suka ce alwala ta tashi daga aiki idan kuma bai nufin jin daɗin ba dai taɓa ta sai ji daɗin suka ce nan ma alwala ta bai yi nufin jin daɗi ba amma sai ji daɗin to alwala ta ware suka ce amma in bai nufi jin daɗi ba ko bai ji daɗin ba to anan ne kawai alwala ta sha a can ku an sa kulki an buge alwalarsa guda uku to kun gani shine ma'anan min qabla an zalikum tu azuna bihi wannan shi ake ja muku kunne da shi ake muku gargadi kada ku dinga keta dokokin Allah wallahu bima ta'maluna khabir lalle Allah yana da cikakken sani akan abin da kuke shi cikakken sani ya haɗa abubuwa guda biyar ka san abin da ya wuce duka gaba daya ka san abin da ake ciki gaba daya ka san abin da zai zo gaba daya ka san abin da ke fili gaba daya ka san abin da ke boye gaba daya to shine ake kira khabir ashe babu khabiru sai Allah dan ka san abin da ke baya amma dan kankani ka san abin da ke ciki yanzu dan kankani ba ka san komai a gaba ba to wannan sanin ka ya zama yana da farko yana da ƙarshe kuma yana da iyaka so da haka Allah ya ce wallahu bima ta'maluna khabir Allah yana da cikakken sani dangane ga abin da kuke aikatawa kuma zai muku hukunci a kansa ranar alkiyama to nan za mu tsaya saboda akwai bayani karkashin faman lam yajid mu share tabi'ain muna fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kure kuma Allah ya yafe mana muna karatu kuma ana tafka ruwan sama Allah subhanahu ta'ala ya sa wannan kun san aka addu'a lokacin da ake ruwan sama Allah yana karɓa abin da aka roƙa da abubuwan da aka yi tawassali zuwa gare shi to muna fata duk bukatun mu na alheri Allah ya biya mana duk abin da muke neman tsari Allah ya tsare mu wannan ƙasa ta mu Allah ya mata albarka fitintunu da rigingimu da tashin hankali da masifu da bala'o'i da ake ciki Allah ya yaye mana laifuffukan mu ne muna roƙon Allah ya yafe mana ya ɗauke mana ya kuma ba mu mafita kyakkyawa a rayuwarmu ta duniya da lahira kamar da ake gani a wannan shekara akwai gidajen rediyo da gidajen talabijin waɗanda za su nuna wannan tafsiri a gurare daban-daban daga ciki akwai radio freedom a jihar kano wanda hajiya amina na madisambo ta ɗauki nauyi gidan radio freedom sun jona da intanet wanda ko ina kake a faɗin duniya za ka iya jin wannan tafsiri saboda haka idan mutum ya shiga radio freedom a muryar jama'a eh, eh, a nig.com zai ga wannan tafsiri duk rana karfe biyu zuwa karfe uku na kowace rana saboda haka da yamma ke za a ce ko da safe da rana ko karfe biyu na rana zuwa karfe uku na rana za a iya kama wannan tafsiri ko ina mutum yake a faɗin duniya domin wani daga jamus wani daga wani tsibiri a indiya da wani daga america duk suna mana waya cewa suna kamawa sannan na biyu akwai alhaji awwal rano wani ɗan kasuwa a jihar kano wanda yake da gidajen mai shi kuma ya ɗauki nauyin wannan program za a dinga sawa a sunna tv duk karfe. goma na dare zuwa sha ɗaya kullum mutum ya buɗe sunna tv karfe goma na dare zuwa sha ɗaya zai ga wannan tafsiri wanda wannan mai rikodin ɗin wakili ne daga sunna tv mai wannan katuwar fitilar don haka daga sunna tv yake yatsawa sannan akwai gidan talabijin na kaduna ditv da kuma gidan rediyo na tarayya su ma akwai wani bawan allah shi ya ce ka faɗi sunansa amma a masa addu'a shi ya ɗauki nauyi a waɗancan kafafe sannan akwai wata da ta ɗauki nauyi ita ma a gidan rediyo na jihar kano fm za a dinga sa wannan program shi dai shi ba mu samu lokacin da za a dinga sawa ba muna fatan duka waɗanda suka ɗauki nauyin program ban san na nan wa ya ɗauka ba kuma yaushe za a dinga sawa ba waɗannan su ne waɗanda suka iso gare ni muna musu fatan alheri da addu'a allah ya saka wa kowa da alkhairi ya kuma sa a cikin mizanin hasana ya sa mu gama da duniya lafiya ya sa mu cikin waɗanda ake 'yantawa a cikin wannan wata akwai bayan Allah da suka turo suna neman addu'o'i kamar yadda aka saba wanda ya ce mala ina roƙon addu'a don gane ga wanda yake so na da aure amma wasu daga cikin 'yan uwansa ba sa so wai saboda wasu daga cikin iyaye na ba musulmai ba ne in akwai alkhairi Allah tabbatar da shi ga alƙur'anai guda goma fi sabilillah ta wannan maguzanci ne ma dan a cikin danginki ba fa ke ba an samu arni in haka ne ba za a dusa sahabbai kenan ba za a aure 'ya'yansu ba ko abubakar musulunta ya umar musulunta ya usman musulunta ya ali musulunta duk waɗannan sahabban manya musulunta suka yi lokacin da suka musulunta mafi yawa dangin su arna ne shikenan kuma sai a ce su fi kowa daraja ba ga Allah ya ce sun fi kowa daraja alkur'ani in ba annaba ba wannan ai tabar gaza ce ba daidai ba ne mutum dan a cikin dangin su akwai wanda ba musulmi ba ko da babanta ne da babarta ba musulmi ba idan ita ta musulunta sai me ha al-islam yahdi ma qabla ko ba za ka wa wani gori da musulunci ba wata ran ma wanda ya musulunta ya fi wanda aka haifa a ciki dalili shi ya bar wani abu na san rai ya zo ya kama musulunci kai ku ba a jarabce ka da wani abu ba watakila ma in ban da ka ga babanka yana sallah ka ga dama da ba za ka yi sallar ba saboda haka ba daidai ba ne kuma shi wanda ya musulunta fa ya dawo kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi kai ko kana nan da gumaguman zunubanka in ba istighfari ko Allah ya yafe maka su ba to ya za a yi haka ma a ce wai dan a cikin dangin mace akwai wanda ba musulmi ba hatta ma masu cewa wanda ya musulunta sabon tuba ko tubabbe to me laifin an ce maka ka tuba kalma ce fa ta yabo inna Allah yuhibbu tawabina Allah yana son tubabbu tubabbun nan Allah yana son su wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna Allah ya ce duk ku zama tubabbu ya ku mu'minai la'allakum tuflihuna dan ku samu rabo wa inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawm akthara min 70 marra manzo Allah ce ni ma ina istighfari in tuba zuwa ga Allah a rana ɗaya sama da so 70 ashe kaga ba daidai bane ba musulunci bane ba al'ada ce mai kyau ba a dinga wa mutum gori dan yan uwansa ko danginsa ba musulmi bane shi Allah azu tashi da musulunci to so kuke a daina shiga ha ai addini dan shiga ne ba fita so da ya kamata a jawo mutane wanda ya musulunta ma a nuna masa wani fifiko wanda zai sa ya ji daɗin zama a cikin musulunci don haka muna muke addu'a da fatan alheri in kuma iyayen wannan sun cije akwai waɗanda iyayensu su ba za su cije ba suna nan ga sunan dan ahlus sunna insha Allah Allah sai musanya miki ma da wanda ma fi shi ma duk da yake ba laifinsa ba bane kin ce laifin iyayensa ne wannan yace malam bara mun roki addu'a ni da abokina kuma kayi mana Allah ya biya mana bukata mun mallaki filaye iye ice hama mu ya gina Allah ya saka da alheri to kun ga wannan yana da kyau suka ce ba su da gida aka aka yi addu'a Allah ya ba su filaye ɗayan har ya gina nasa ya tare wataƙila ma da amaryarsa ya tare kun ga ai abu yayi kyau da haka muna ƙara tawassali da sunayen Allah da sufofinsa domin muna roƙon Allah ne da ni. tunda ba kayan mu ne mun yadda akwai Allah yana da abin yana bayarwa ba shi da rowa mun ga ya ba wasu dan me mu za mu sarai ba so da ba mu da fargaba ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijaba ku roki Allah ku sa rai zai amsa kuma inna Allah hayyun karim Allah ga kunya ga karamci yastahi min abdihi idza rafa'a yadayhi ilayhi an yurji'ahuma sifran Allah yana jin nauyin yana jin kunya ka ɗaga hannunka ka sauke su ba tare da bukata ka tabiya ba da haka muna roƙon Allah ya ci gaba da biya mana bukatunmu na alkhairi ya kuma sa mu gama da duniya lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh